وخاتم النبيين وإمام الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين وبعد sunana ibrahim saleh wannan shine sunana sunan babana saleh muhammad saleh wanda an san shi da goni muhammad saleh ni kuma sunan shuhura shine sharif ibrahim sani wannan shine sunana an haife ni a nan kasar dikuwa wanda take cikin borno a nan gabas da garin maiduguri garin dikuwa akwai wani wuri da ake ce masa fada ko kuma fada a bayanta bayan gari wuri ne wanda shuwa arab sukan sauka saboda cirani da dabbobinsu a wurin nan aka haife ni sai aka shiga garinmu da shi da ni garin kuma ana ce mata iredibe an haife ni yadda aka yi bincike sosai aka samu a shekarar da aka fara <laughs> wannan babban titi na tsakanin najeriya da chad a 1938 1938 wannan shine wato ainihin gaskiyar tarihi wanda aka bincika wajen wato takardu na kididdige na lissafi na kamar su rose nama da makamantansu ma aka samu daidai ah, an haife ni ranar goma sha biyu ga watan mai a wannan shekara an gane abin da nake nufi yawo ah, bayan shekaru biyar a na shida babana ya sa ni karatu a wurinsa na fara karatu ba zan manta ba al'adansu idan za a fara wa mutum karatu za a yanka zakara ko wani abu da ya babba ko ko kuma rago a ce da yaro ya fara karatu wani da dai an yanka min zakara ban manta ba har kalan sama ban manta da shi ba ya ne babba aka yanka shi aka ce yau an sa ni karatu farkon ayan da aka ce na karanta ita ce ya yahye khudhil kitaba bi kowa wannan aya ita ke an sa ni na haddace bayan na haddace wannan aya sai aka fara min karatu ina karatu na ƙur'ani a wurin babana har na kai kamar su alamtara kaifa ina zato sai babana ya rasu to amma abin mamaki ni gashi a bisa karatu na tsari ina so a alamtara kaifa amma saboda jin malamai da shi babana yana sallan dare yana sauraronsa na haddace surori da dama kamar su tabarak na haddace su la uqsimu yawmil qiyama ar-rahman ina saura duk na haddace wa'annan har ma idan malaminmu da zai shi babanmu zai rasu ya sa ce a kai ni wurin almajirin sagoni muhammad said shi ya ci gaba da karantar da ni sai aka komar da ni gare shi to ni yaro ne ban san abin da ake ciki ba idan wani ya fi ni shekaru ya yi tangarɗa wajen karatu kaza sai a ce mini ka zo ka buɗe masa inda ya tsaya masa ɗan ka karanta sai in karanta mishi ni ban san abin da ya sa ina wannan ba amma dai dalilinsa yawan almajirai da nake cikinsu da irin karance-karance da nake yi gashi ina da kaifin hankali ina haddace duk abin da naji ana faɗa sai ka ji ni na karanta sura wanda tukuna ban kai wurin ba to haka ina tare da shi sheikh muhammad said daga ba shi muhammad said ya bar tsangaya ya zo ya zauna gida ya aure ya zauna a gida bayan na yi karatu a gunsa shekara guda da 'yan watanni na bari na zo a gun algoni eh, muhammad eh, algoni bakri wanda dukun ana ce da shi gwani bakari to a takaice dai na na yi shekaru wajen biyu a gun shi gwani bakri daga nan na haɗu da ɗan uwana muhammad bashir muka zo ƙasar bama a nan muka zauna zaman tsangaya na ci gaba da karatu har na zo na haɗa aya na je na yi sadakan saukar alkur'ani na fito kuma har wa yau na zo kasar nan borno na aboci wato malamai a nan to ana shiga wata malam kafin ci gaba a wannan lokacin da shekaru lokacin da yana da kyau wato idan an haife ni a cikin shekara na 1938 kuma na fara karatu bayan shekara wato shidda da haifuwa ashe a 1944 na fara karatu to kaga shekaru wajen fudu ne na yi a cikin yawo tsakanin malamai daban-daban kafin na zo kasar borno karatu ko ka gane ina da shekaru wajen goma kenan goma goma sha ɗaya da haifuwa kenan da na fito tsangaya wato na rabu da iyaye na zo na zauna tare da wana muna karatu to wannan ya ɗauke mu kusan shekaru biyar ina zato kafin mu zo mai duguri shine abin da ya bada wato hada karatun Kur'ani da samun sauka na koma na yi sadaka a can gida a lokacin ina da shekaru kusan goma sha biyar goma sha biyar zuwa da sha shida wannan shine lokacin da na zo kasar borno to da na zo nan na fara karatu a gun gwani isa wato tsangayarsa ko da shike ba shi ke karantar da mutane ba akwai gwani laminu almajirinsa shi ke karantar da mutane kasan da na zo na zauna zaman kaina a nan wani wuri ne inda rani a nan maiduguri ke in damina ya zo akwai wani gari nan jere ana ce da ita gide a hanyar wuri da ake masa mota to a wurin nike zama to na ci gaba da karatu a wurin goni abdullahi har na hada wato hadda na sa'an nan ina garin nan muka zo rani wata wani shekara da muka zo rani dama na fara karatun ilimi tun ina gulumba wato tun muna da dan uwana muna ta zirga-zirga na karanta kananan littattafai kamar su akhzari su ashmawi su eh, ibnu ashir su izziya wayannan duk na karanta su har ma na fara su risala da na zo garin nan na fara karatun qur'ani kamar yadda na faɗa tsangayar goni isa da goni muhtar na manta ban gaya maka ba da na fara karatu a nan wata rana in yi karatu a nan wata rana in je yi karatu a sangayar a darasin shigo ni muktar tunda zaman kaina ne nake ina rubuta allona in je darasi in sa allo in yi karatu in koma gida na zama ni ma malami ne har ma ina da almajirai na waɗanda suke tare da ni <laughs> in ji ni fa <laughs> a lokaci ko kuma in ce in ji mutane yadda suka ɗauke ni to bayan wato na yi shekara kusan daidai 1956 1956 shine zuwa na na karshe borno na zauna gaba daya a wannan shekara allah ubangiji ya kayyaza mana wani malami ana ce da shi sheikh mustapha al'alawi ya zo garin nan daga muritaniya za shi hajji ya sauka a nan kusa da kasuwar litinin a gidan wani balarabe ana ce masa abu mahmud to a nan ya zo ya sauka ana nan malamin nan ba abin da na sani na rubuta wani takarda don lokacin ko da shike babu wani wahala na, arziki gare ni tunda baba na bar dabbobi da yawa dama ina zauna na daɗe zan sayar wasu yanzu ko wannan gida daga ragowar eh, abin nan tushen wannan gidan ma daga dukiyar shi babana ne na saya eh, kare-karen da aka karin da aka yi daga baya wannan hanyar sa dai Allah ya kawo amma dai tushen fegi daya na wato hamsin cikin ɗari na farko to daga dukiyar babana ne na saya to amma duk da haka na fi son dogara kan kokari na ina rubuta su da la'irul khairat ina rubuta su ishiriniya ina rubuta su alburda ina sayarwa ina samun dan abu to na rubuta wani abu da aka ce masa sirru tijan na ɗauka zan tafi da shi kasuwa wannan ina zato dai ba zan iya tuna watan ba amma dai na tabbata a cikin 1956 ƙarshenta ina tafiya kasuwar litinin don in je sadu da wani abokina yana aikin gini bricklayer to sai ya gama aiki yana fita da kasuwa mu haɗu muna komawa shi wannan mutum ya same mu ya wannan menene to sai ya samu takarda sai ni kuma da na rubuta eh, bi khatti da rubutun ibrahim saleh sai na ƙarasa sansalatawa ابراهيم صالح ابن يونس ابن محمد الاول ابن ابراهيم بن يونس بن محمد المكي بن عمر بن زياد zuwa ƙarshen salsalar كاكنينا تو to غني سي gani sai ya yana ya sayi wannan takardar a na ce to na gan shi farin mutum ne ga shi da kwarjini ga 'ya'yansa wajen mutum bakwai suna bayansa na ce a na bar maka na bar maka kyauta ya to ku zo mu sha a taya farkon ji na abin da ake ce a taya wato ti suna ce masa a taya eh ku zo mu sha a taya sai muka je muka zauna ni da alhaji sale abokina din nan da shi wannan balarabe da 'ya'yansa aka yi ti aka bamu a bakin kasuwa a waje gindin bishiyar ni to daga nan ya ce mini ya kamata kafin na bar gari ka zo kai karatu ka haddace qur'ani nake na haddace qur'ani hizbi biyar ne suna min tangarda hizbi biyar wato tsakanin wa ba ubari nafsi da wa manazlamu to anan a faman ya alamu kai shine wannan wuri yana damuna nake masa wannan wuri hizbi ɗaya ne ma bisa gaskiya to amma dai abin da yake kusurku nake masa hizbi biyar cikin qur'ani suna damuna tunda ka san al'adar mu mu haddace qur'ani bakara ba za a karanta ba mm. yawwa to ne abin da ya faru hizibi daya a wannan wuri hizibi hudu kuma daga tilka rusul kasa kasa na haddace to daga tilka rusul sama na karanta amma ban haddace ba da hizibin nan shine hizibi biyar da na faɗa din to shine nake masa ya ce wannan ai kana iya haddace mako daya kana nake a zai kai mako ba inda har kana son haddace zan haddace to na hada masa sai ya fara karantar da mu suna karatun risala suna karatun nahawu suna karatun su muhtasar hali to a bisa gaskiya bani da karfi nahawu a lokacin bana ganewa amma su suna karatu suna karanta ihmirar bin buna sai daga baya na gane amma lokacin suna karatu ban gane alfiya ba ban gane wani littafi nasu ba suna ta karatu suna fassara da larabci suke fassara na ci gaba da abotan wannan malami wannan malami ya so na soyayya fiye da yadda ake zato gaskiya ya taimake ni kwarai wajen karkatar da tunanina daga duniya zuwa lahira a lokacin da a ce mutum ya rasu a lokacin kam watakila zai yi tsammanin shiga aljanna in a lokacin ne mutum ya rasu domin ya cire duk wani abu wanda yake na tunanin duniya daga cikin zukatanmu ina nan tare da wannan mutum har na samu karfi wajen fikuhu har na samu karfi wajen ilimin fiqhu tajwidi dama a gidanmu ana tajwidi na hmm. karanta tajwidi wajen su kawuna da sauransu don dama ana karantar da mu qur'ani tare da tajwidi hmm. to sai malamin nan muna tare da shi daga 1956 har 19 58 wato farkon 58 shine ya shishirya ya ce zai tafi makka ashe dama abin da ya tsare shi a nan wani ne dan uwansu a garin nan ana ce da shi sidi ahmad to aka ba shi amanar kudinsu na biya a means na tafiya makka hmm. shi kuma ya sa shi wajen aikin sayan jada na sikeli to kudin ya lalace to aka zauna da aka sha wahala daga baya aka samo da wani abu wanda aka ba wannan mutum bawan allah ya tafi to mutumin nan abinda na koya a gunsa dai fiƙo alhamdulillahi na fahimci abubuwa da dama to dab da shi zai bar garin nan allah ubangiji ya sa son karatun ilimi a zuciyana sai na tambayi wani wato dan baffata a maya girme ne kwanan nan ya rasu ana ce da shi muhammad alhassani ah, gwani ne gwani muhammad hassani daya daga cikin wato salihai wanda ya karanta ƙur'ani ina zato tun da ya cika dubu ya fi shekara biyar ko shida yanzu shi kansa ya rasu da kusan shekaru ɗari to shi na tambaya na ce ko zan samu wani malami da zan ci gaba da karatun ilimi a gunsa a garin nan ya ambaci gonaye ce akwai goni akwai alhaji baba akwai goni dungus akwai ah, malam adam wal mahrusa akwai wal ashata akwai kuma ah, abin nan ah, goni abubakar an wazir shatima abubakar na ce masa a ɗaya da yake so daya cikin su to ya kawo ni adam mahrusa na halarci karatu gunsa sau daya ban sake zuwa ba ah, saboda watakila ni ban fahimce shi ba watakila kuma shi kanshi yana bukatar kara ilimi to dai darasi ɗaya ne na yi tare da shi daga baya sai na bari na koma sai allah ubangiji ya ba da dama shi gwani abubakar na wazirin nan na yarda da na je na fara karatu a kunsa ina zuwa ina tafiya to ga shi dai muna tashi muna faɗi muna tashi har allah ya kawo sai na lari a bani uban su malam musa yawwa da ya zo shine na ƙaurace gaba ɗaya daga sauran malamai na na koma gare shi shine alƙalin alƙalai na bama mm. to a wurinsa na karanta su risala su muhtasar khalil wato ka'ida ta ni a cikin karatu daban take da sauran waɗanda na gansu suna karatu idan na shiga darasi kaga malami akwai almajirai misali goma suna karatu gunsu kowanne yana da littafi to sai in sayi duk wa'annan littattafai darasin kowa zan ɗauka darasi na ne oh. shi ne wannan ya buɗe sai in buɗe ni ma tare da wannan ya buɗe har ma ana mama yana ce me yasa kana zuwa da littattafai da yawa nake ah tunda ana cikin makaranta ana sa shi ina son sa to wannan ya taimake ni kuma in na je duka ba zan bacci ba sai na karanta wa'annan darussa duka gobe idan mun zo da yawa sai ka ga mai darasin kansa yana ta nema a takardu inda ya aka kwana jiya din nan eh. don ba al'adansu su yi abin nan su yi muraja ba a ah, an zo sai a rufe aji to ni dama na san wurin sai in bude daga nan sai a ce to to shi ai eh, haka ne a ci gaba da karatu to har ma wannan yasa akwai kawuna wanda yake shi kanin ya tumata shi ma ya zo ya same mu ya fara karatun tafsiri shi kuma na hada tafsiri to a takaice malamai na waɗanda ne na samu ilimin tafsiri ilimin fiqhu ilimin tauhidi a gunsu ne sun hada da wanda da da gwani jidda da kuma gwani muhammad tukus wannan duk kafin na zo mai duguri ne da kuma sashe na lahadari a na muhammad bashir yanzu ma muna tare shi yana karanta wajen sayin na alhaji ibrahim wanda dagala ni in karanta a gunsa saboda lokacin na shagalta da karatun qur'ani to shi ya je ɗebo darasi daga can ya zo kuma ya maimaita min ni in ci gaba da shi mm. to shi ma haka to haka dai abun ya ci gaba har na zo garin nan da na zo kuma malamai na dai waɗanda na yi karatu a gunsu kamar yadda na gaya maka su ne wato shi gwani adam din so ɗaya ne ta naje gunsa sannan kuma sai wato sheikh muhammad al-mustapha alawi da shi a sheikh na gwani bukar wanda ake kima shetima bukar na waziri sai allah da ikonsa ya kawo da sayyidina nari a bani wato alkali a bani wato yadda nake maka shine grand gadi na kasar bama yawwa daga nan allah ubangiji ya kawo zuciya na ya sanya zuciyata son sha'anin ɗarika to na bar wannan gari da ake ce mata gide na koma wani gari nan hanyar kusa da kwanduga ana ce mata mai shimari can na yi tsangaya na zauna ni da jama'ata ni kadai ne a wurin na samu da wasu hausawa a wurin ah, sun so su hana mu sauka tare da su da muka zo suka ce to wannan tsangaya gidaje ne ginannu muka same su suka je waɗannan gidaje ginannu akwai malamai waɗanda za su zo su shiga a cikin su ku mun ba ku dama ku kwana yau gobe ku kwashe kayan ku tafi muka ce to ai shikenan da dare sai na kunna fitila ina da fitila na kunna wuta sai na jawo eh, ababen darni abinda ake ce masa <laughs> <laughs> kundi na bude kundi eh. shi babbansu su sai zo ya zauna kusa da ni na duk wannan mene ke masa wannan abu kaza ne an yi shi kaza kaza ne wannan abu kaza ne an yi shi kaza zai zama kaza na ce to ike to to ka bani wannan ke ai gobe da safe na zamu tafi <laughs> sai ce ai ba za ku tafi ba <laughs> ai dama shiri ne muka yi muka ce akwai malamai da za su ai ba kowa ba wanda zai zo <laughs> dama gidajen wasu ne sun gina kuma sun koma Kano ba za su zo ba nake to ka yarda mu zauna nan yace to nace to ka zaɓa mini gida yace ai wannan gida da kake ciki shine mafi kyau ka zauna ciki ba komai da ni da ni ne zan dauma kaina amma tunda <laughs> shikenan Allah dai yayi yayi taimako da wannan kundi <laughs> da nake to ka zaɓi abubuwan da kake nema ya zaɓa shikenan mun zauna gwanin gari ana ce da shi gwani Ibrahim gwani Ibrahim din nan muka kai masa sallama muka yi hira ni ban ce masa ina da wani kundi ko ina da wasu asirai ba shi wannan malami bahaushe shi ya gaya masa a yake to shi ma ai yana so wasu abubuwa muka zo to gwanin shi kenan bayan na zo na yi karatu sau daya a cikin darasinsa ran shi ya so na yake to ai abinci ma nan gaba ba a zangaya za ku ci ba ku zo mu ci tare to muna nan a garin idan kamar juma'a ta yi wani lokaci zan je kwanduga in yi sallah wani lokaci kuma in zo maiduguri hmm. dama muna da wata ka'ida da muka sa a tsangayarmu na gide din nan hmm. dama ni da malam goni umar wanda yake yana mana sallan tarawih nan ko an san shi eh, a umar alhafiz ah, ta ai mu ne da tsangaya kuma mun sa sharaɗi duk mutumin da zai je yawo ko zai je kasuwa ko je wasu ayyuka ba zai zauna tare da mu ba saboda haka duk malamai sun ki tsangaya mu sai wanda ya yarda da wannan kunci zai zo ya zauna tare da mu to shi goni umar din bayan ya gama hadda ya koma gari mm. ya koma garin su can ko an yi masa aure ne yanzu muna tare yanzu kusan shekaru ashirin da wani abu muna tare nan ya to sai na je ita abin yadda na gaya maka garin nan wani lokacin zo yin sallan juma'a nan lokacin idi kuwa dole sai yanzu nan ko idi sallah karama ko babba mm. to da na zo nan sai aka same ni wani mutum ya same mu a masallacin juma'a ni da abokina alhaji sale. ya ce mana ai akwai wani jikan shehu ahmadu tijjani da ake ce masa muhammad habib ya zo ku ya kamata ku ziyarce shi around 1958 ah, ne na ina da tawa ka watakila ya 58 ne ko 57 ne ya sauka kuma wannan mutum ya sauka kuma har ya yi aure ma daga gefen su kudu nan na arewan nan kwarai kuwa lokacin yana titin a senior primary school kwarai eh. to shi ne da aka gaya mana wannan muka je wurin da muka je wurin mun samu baban wannan wanda yake zaune kusa da kai din nan hmm. a wurinsa a gidan shi ma aka sauke shi da zuwan shi na farko ya sauka a wurin na aka ce mu je ban je ba lokacin na ji labarinsa ba ni da sha'awar dariƙa ba ni sha'awar waɗannan abubuwa ban je ba to ya sake dawowa to sai allah ya sa zuciya na neman dariƙa aka ce mini ga wani jikan shehu tijjani na ce to zan yi da na je mutanen uku mutane uku da na samu a wurinsa sai dai laji umara na same shi a wurin laji umara muhammad baban shehu tijjani sannan na samu wani abagwani siddiq shi ma yana tare da shi akwai wani balarabe fari sirikin su mala abu mala abu eh. ka san shi fari sun hada kuma san shi eh. yawa shi ma yana yana wurin to sai na nemi ya ce na nemi eh, in tambaye shi batun ga aka ce to wannan zuwan farko bai kamata ka tambaye shi gajin kaje ka dawo ziyara tun da daddare zai yi wa'azi na ce to mutane sun koma ni na zauna na yi sallah duka tare da shi sai lokacin wa'azinsa ya yi ya fara yin wa'azi ya yi wa'azi da larabci akwai waɗanda suna maya wa mutane da hausa ni kuma abin da yake faɗa da larabci ɗin ina rubuta haka haka har na gama da ya gama wa'azinsa na koma gida na gyara wannan abun da safe na kawo masa kofi nasa ni kuma na rubuta kai na kofi da ya gani a yace ai baka bar komai daga abin da na faɗa ba nace ai ina jin ka ina kusa da kai ne abin da kana faɗa shi nake rubuta yace da ai ya kamata mu tafi tare nace eh, zan iya tafiya tare da kai amma abu biyu suna damu na ɗaya karatun qur'ani ba na so na gari na biyu kuma ilimi yace to mu ko ba za mu hana mutumin da zai karatun qur'ani ko ilimi karatunsa ko neman iliminsa ba saboda haka na yafe maka ka ci gaba da abin da kake Allah ya sa ma albarka to sai na ce ina neman ɗariƙa ya ce ai dama zan baka ɗariƙa kuma ga izinin mukaddamanci shi ma na rubuta maka ya bani ɗariƙa ya bani izinin mukaddamanci shi ne na samu to akwai cikin malamai na wanda yake shi bako ne ya zo gari na ana ce da shi fakin dude ina karatu a gunsa ina karatu a gunsa ban lissafa cikin su waɗancan ba saboda shi ba wai na fara karatu sosai mai karfi a gunsa ba a'a shi dama karfin shi yana karantar da su lahadari a shimawi to da yake dama na karanta su nake bari in halarta abin da yake gaya mutane in saurara to shi ne ina zo gunsa shi malamin nan na shawarce shi na ce masa ni ga wani bako ya zo na je na dau dariƙa a gunsa mai kace yake wani iri na ce masa ah, ah, abin da matijiya jikan shi tijiya shi a yana da kyau ni ma a zo a kai ni gaishe shi ko kai shi shi na gaishe shi to wata kissa ta faru tsakani na da shi malami na ah, muhammad al-mustafa na farko wanda na ja maka mutumin mauritaniya din nan a lokacin da muna ah, karatu a gunsa din nan ya sa mun riki wasu addu'o'i da muke yi wato bismillahir rahmanir rahim 500 bismillahir rahmanir rahim 500 alhamdulillah shi ma 500 subhanallah 500 qul huwallahu ahad izo karshen ta shi ma 500 اللهم صل على سيدنا محمد وسلم شما 500 لا اله الا الله شما 500 kaidin da ya mu shine ba a suku ala wa'an ba a suku ala wato ba a suku ala shine abin da ya mu kaidi za mu bi ba shine bismillah mm. ah, yawa a shine alhamdulillah so shine subhanallah o oh, shine qul huwallahu ba a ah, shine allahumma salli ala na muhammad la shine la ilaha illallah nan 500 biyar in mun gama daddare bamu da aiki sai mu yi nan to nake masa ka bani ɗari ya ce wanda zai baka ɗariƙa daga baya zai zo kuma zai baka ɗariƙa na ce masa to gani na je na sayi na sai da shanu wajen goma sha na zo da kuɗi mai yawa na masa gashi na shirya zan tafi masar saboda ci gaba da karatu ya ce a'a kar ka je masar sai ka zama malami lokacin da ka kai daraja in an tambaye ka mas'ala tsakani da allah ka san amsar ta kuma kana iya bayarwa lokacin ka je masar amma muddin baka kai wannan matsayi ba karka yi masa kace to to na ce masa to ina neman dariƙa ya ce a shi ba zai iya ya bani dariƙa ba saboda shi ba zai bani ɗariƙa wanda zai bani dariƙa daga baya zai yi ashe daga baya bayan duniya ta daɗe shi shehu masa a jabe ɗaya daga cikin manyan malaman garin nan da ya je gabas ya same shi a madina da ransa ya yi karatu a gunshi kuma shi ya yi mishi ijaza shi malami mustapha al'alami din nan hmm. shi shewa ya ce ni ai ba kadire ne kuma daga baya na samu wani littafin da shi ya rubuta har wa yawa ciki ya nuna shi ba kadire ne shi yasa ya ce mini ba zan iya baka ɗarika ta tijjaniya ba hmm. wannan shi ne.